zuwa shekara ta 2022 nijar za ta ninka man da take haƙowa har sau biyar abinda zai ba ta damar samun makudan kuɗaɗe da za su taimaka wa kasahin kuɗin ƙasar da kashi 45 cikin 100 a ta nuhu muhammadu arzika wani ɗan hula da ke ziyara a maraɗi wannan gina bututu na da amfani mai yawa ga nijar tun lokacin da an kai kilomita 60 sai an yi wani gidan dahos man akwai ruwa akwai wuta wannan ruwan da wuta an kai shi ba dan biyan bukatar wannan aikin ɗaya ne ba al'ummar da suke kusa suna iya unhwani da wannan wutar a basu ita nijar ƙasa ce wadda a haɗinta ko ina akwai man fetur kenan in mun kai bututun da ya shigo cikin ƙasarmu inda da wani mai za mu iya unhwani da wannan bututun akwai shi shi zai ba mutane kuzarin cewa eh, su ma su shiga neman wannan mai su aikin shi duk da amfanin wannan bututu dai abubakar iliyasu na kungiyar rotab cewa man da gwamnati ke sayarwa a yanzu ya wa talakan nijar tsada da da kasashen waje ake kawo man fetur muna sayan shi da arhahiyar da yadda muke san shi ana beto shi kasan ya kamata gwamnati eh, tausaya ma yan kasa kare aka ce ana biki a gidan ku ce a gani a kasa talaka yana bukata ya gani a kasa yau in ya ɗauki motar shi je gidan mai yana shan mai ya zan sai samu wannan man da arha rashin biyan diyar masu gonaki da aka yi bututun harko da matatar mai matsala ce da ba a magance ba balle waɗanda za a mashi nasu gonakin a yanzu hassan bello na ƙungiyar rotab difa cewa hatta da yankunan da ake tono man ana musu kwange. Zuwa cikin shekara takwas wannan su biyu gwamnati ya bada su da aka kididdiga muka gani bai kai kaso goma sha biyar din ba. In gana da hukumomi suna samun wannan kudaden su ma za su bunkasa rayuwar al'umma gundumomin su. Kenan kiran da muke mai gwamnati ta shahe wannan bashi da take kanta kuma ya zama to nan zuwa gaba tana biyan shi akai akai a lokaci lokaci ba tare da leti ba. Bara a difa mun yi zanga-zanga kuma mun yi kira shugaban kasa ya zo difa mu ba a gaban muka ce ya zo ba ya zo nan garin difa muna da jawabi da za mu ga shi kenan shi ya zabi ya je a gadam muhimmancin da yake ba ma mai ya shi muhimmancin da rayuwar eh, mutanen difa magoya bayan shugaban kasa Muhammad Isuhu irin su Sala da na fiyan tare a Maradi cewa yan Nijar sun jahilci kasuwancin man fetur ne kuma dole a shinjina shugaban kasar ganin yanzu ne man zai daraja ta hanyar bututun idan ya fara hita kasuwannin duniya cinikin yana da alaka da wasu rijejeniya na kasashen duniya da kuma rijejeniya da waɗanda su suka taimaka aka hiddo shi ba son shugaban kasa ba ne ba son masu goya ma shugaban kasa ba ne a ce muna tono man fetur a kasanmu kuma a ce ana shan shi da tsada amma nake cewa ga komi sai a yi kokari a yi adalci sai ka diba ka gani kasashe masu man fetur kamar irin na kasar Niger da wuya ka samu daidai wanda za ka gani kuɗin su su wuce na Niger ba daga nan kai da kanka za ka yarda da cewa to an yi ma mutane adalci saboda harka ce ta kasuwanci yawancin 'yan Niger na fatan zaman lahiya da farko sakamakon wannan gina da bututu kafin ma a ci moriyar man fetur ɗin salisu isa maraɗiyar fi hausa